الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أني يوفقون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن فخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاتقون نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا جمعة daren sha biyu ga watan ramadan hijira 1440 wanda ya dace da daren sha bakwai ga watan mai ayyar 2019 marratan ukura allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na karatun alkur'ani da tafsirinsa a wannan masallaci na Uthman bin Fodi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin wannan zama namu ya zan ba za mu ce komai ba sai abin da Allah ke so sai abin da ya dace da shari'a sannan muna roƙonsa ya amfanar da mu ya fa'idantar da mu da abin da za a karanta abinda za mu faɗa da abin da za a saurara karatunmu yau zai tashi daga ayata aya da biyar cikin wannan sura ta alma'ida ba mu gushe ba muna magana kan ahalul kitab tun daga farkon tafsirin mu har zuwa yanzu Allah ya ce mal masihu ibn maryam mal masihu ibn maryam قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يوفكون ayoyin da muka karanta jiya ayoyin ƙarshe guda biyu din nan Allah maɗaukin sarki ya hikaito mana irin aƙidun nasara suna cewa inna Allah huwa almasihu ibn maryam lalle Allah shine almasihu dan maryam suna cewa inna Allah thalithu thalatha Allah shi ne na ukun alloli uku wannan ba daidai ba ne almasihu ba kowa ba ne face manzon Allah bawan Allah kuma yana alfahari da haka <coughs> saboda haka a wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana bayyana mana haƙiƙanin isa almasihu ya ce malmasihu ibn maryama almasihu dan maryama bai zamba illa rasulun face wani manzo da kada khalat min qablihi rusul da manzanni suka gabata kafin ma zuwansa kafin zuwan isa almasihu an yi manzanni da yawa an yi annabawa da yawa saboda haka ba ma shi ne farau ba game da annabci da manzanci a'a kafin shi akwai manzanni da yawa annabawa da yawa wanda Allah madaukakin sarki ya ba su mu'jizozi da yawa suka zo da abin mamaki domin ya tabbatar da gaskiyarsu saboda haka Isa almasihu yana cikin wannan silki yana cikin wannan tsari idan ya zo da wasu mu'jizoji masu ban mamaki wannan ba nuna cewa Allah ne shi a'a manzo ne na Allah amma wa'annan mu'jizoji Allah madaukakin sarki ya ba da su gare shi domin su karfafa cewa shi manzo ne daga Allah madaukakin sarki kada a rige kada a ƙara fa huwa yambi mithlahum ya zo ya yi wa'azi ya yi zamansa sannan kuma zai wuce yamzi mislahu isa almasihu zai wuce kamar yadda sauran manzanni suka wuce falaisa bi ilahin shi ba abin bauta bane kama za'amu kamar yadda nasara suka riya sannan wa ummuhu siddiqatun yatumarsa nana maryam siddiqa ce mace ce mai yawan daraja a wurin Allah madaukakin sarki mai yawan gaskata Allah mai kuma yawan gaskiya cikin abin da za ta faɗa mubalaghatun fi wannan siga ce ta mubalagha na lafazin sidku sidku gaskiya ko as-sadiqu mai gaskiya aka ce as-siddiqu mai abin nan mai yawan gaskatarwa ko abin nan eh, al-musaddiqu mai gaskatarwa aka ce as-siddiqu mai yawan gaskatarwa saboda haka ita nana maryam siddiqa ce mai gaskata Allah maɗaukakin sarki ne ta yi imani da Allah matsayin Allah abin bauta guda ɗaya sannan ta yi imani da Isa dan Maryam danta shi ma manzo ne na Allah bawan Allah ba wai abin bauta ba haka nan ta yi imani da annabi Musa da annabi Ibrahim da annabi Nuhu da sauran annabawa a matsayinsu na annabawa manzannin Allah ba ababun bauta ba sannan da almasihu isa salam da gatumarsa maryam kana ya kula ne dukansu biyun sun kasance suna cin abinci suna jin yunwa suna bukatan abinci suna cin abinci suna dukkan abubuwa na larura da ɗan adam suke yi ka gairi hima kamar wasunsu minan nasu cikin mutane waman kana kazalika wanda halinsa ya zamanto irin haka zai ji yunwa ya bukaci abinci in ya samu abinci zai ci zai zaga zai yi bacci hmm? wanda ke da irin wannan yanayi wannan hali la ya kunu ilahan ba zai zamanto Allah abin bauta ba ba zai yiwu ba da tarkibihi saboda irin tarkibinsa wato Allah maɗaukin sarki ya ɗora shi akan halaye halaye daban-daban cikinsu akwai halaye na rauni zai yi bacci hmm? zai ji zafi zai yi kuka zai yi dariya zai ji yunwa zai ji kishin ruwa wanda aka hada shi a bisa irin waɗannan halaye babu ta yadda za a ce shi ne Allah mabuwayi abin bauta wanda ba bukatan komi wurin kowa sai dai kowa ya bukaci komi daga gare shi وضعفه وما ينشأ منه من البول والغائط saboda tarkibinsa yanayin yadda tsarin halittarsa yake da kuma irin raunin da yake ɗauke da shi da abin da yake faruwa da gare shi min albauli na daga bawali wal ghairi da ba haya wayannan abubuwa duka za su kore kasancewansa abin bauta me yasa nasara ba za su tunani ba unzur ka duba kai mamaki unzur muta'ajjiban kayfa nubayyinu lahumul ayat ka duba ka duba irin yadda muke bayyana musu ayoyi bayanai daki daki ala wahadaniyatina akan abin da yake nuna kadaitar mu ko kadaicin mu mu kadai ne in ji Allah kenan mu ne kawai muke cancantar abauta mana sun manzur sannan ka sake dubawa anna kaifa yufakun kaka ake kawar da hankalinsu har su kasa fahimtar wannan hakika su tsaya su toge su rika cewa isa almasihu Allah ne ko Allah shine isa almasihu ko Allah na ukun uku ne Allah uban da Allah dan da kuma Allah ruhu mai tsarki kai mamakin irin wannan hali nasu ta yadda ake kawo da tunaninsu su koma suna imani da irin waɗannan abubuwa hmm? an ƙi maƙiyamil burhan tare da tsayuwar hujja kan wato ɓacin eh, wannan aƙida ta su malam ya ce sun ma'amara ta'alan nabiya daga nan kuma sai allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam bi ilzamihim da lazimtar wa nasara hujja a ba su hujjar da ba za su iya tunkuɗewa ba shine ilzam wa tafkitihim da kuma ba su hujjar da ba za su iya mayar mata da martani ba ba da ta'ajjubihi min awalihim bayan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mamaki yayi mamakin irin halayyarsu faqala sai Allah ya ce qul ata'buduna min dunillah ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا نعم الله هو السميع العليم tambaye su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce da su a ta'abuduna min dunillah yanzu za ku bauta wa wani Allah ai ghairahu za ku bauta wa wani Allah ku bauta wa ma la yamliku lakum barran wannan wato da baya wato mallaka muku wata cutarwa ba zai cutar da ku ba da zatin sa haka shi kadai sai in abinda Allah ya ga dama wala naf'a ba zai ya mallaka muku wani amfani ba don zatin sa haka ba zai ya mallaka amfanar da ku ba bai mallaki wata cuta da zai iya cutar da ku ba don karfin zatin sa bai mallaki wani amfani ba da zai iya amfanar da ku karfin zatinsa sai abin da Allah ya ga dama yanzu irin wannan shi za ku bautawa nasara hmm? wa ake nufi da cewa bai mallaki iya cutarwa ga mutane ba ko iya amfanarwa ga mutane ba in Allah bai ga dama ba ana nufin ya ne bihi isa ana nufin annabi isa alaihi salam malam ya ce wa isari ma alaman litaqiqi ma huwa muradu min kaunihi bi ma'zilin an al-uluhiyyati bintizamihi عليه الصلاة عليه السلام في سلك الأنبياء التي لا قدرة لها على شيء أصلا في خلق الصحة والسعة والمرض والبلاء ما لا يأتي أدوبة cikin ayar nan za a ga akwai abu da Allah ya ishara da shi Allah ya amfani da da kalmar ma qul ata'buduna min dunillahi ma la bai ce man la yamliku ba duk da annabi Isa yana daga cikin uqala wanda ake musu ta'abiri da man a bisa ga asali Allah bai ce man la yamliku ba sai ya ce ma yamliku ma yamliku malam ya ce hikimar da take cikin nan don Allah ya ishara akan cewa annabi isa bawa ne yana daga cikin jumlar abubuwa bawa ne kamar yadda mutane mahankalta suke bayi kamar yadda mala'iku suke mahankalta eh, kamar yadda mala'iku mahankalta suke bayi kamar yadda aljanu mahankalta suke bayi kamar yadda sauran halittu waɗanda ma ba mahankalta ba suke bayi irin su duwatsu da itatuwa da koguna da ciyayi da ƙwari da dabbobi da tsuntsaye duk sun haɗu a menene sun haɗu a lafazin sauran abubuwa halittun Allah an fahimci wannan hikimar eh a litaƙiƙi ma huwal muradu domin Allah amfani da lafazin ma ko da kalmar ma domin ya tabbatar da abin nufin a tabbatar min kaunihi na kasancewar annabi isa bi ma'azilin anil iluhiyya yana can gefe sam baya kusa da wata uluhiya bai cancanci abota masa ba uluhiya tana gabas shi kuma yana yamma wannan shi ya sama aka yi amfani da lafazin ma ba a ce man ba ra'asan me yasa bintizamihi alaihi salam saboda kasancewansa a ruwansa cikin tsarin ko fi silkil ashiyayi cikin tsarin abubuwa wato kasancewansa bawan Allah ko bautar Allah wanda an aka ce eh, silkin bayan Allah ciyayi ma za su shiga dabbobi za su shiga ƙwari za su shiga tekuna koguna za su shiga kamar yadda mutane da aljanu da mala'iku su ma za su shiga allati la qudrata laha ala shay'in waɗanda abubuwan da ba su da ikon komai na yin komi sai abin da Allah ya ga dama aslan a bisa ga asali ba su da ikon komi fi khalqi sihati wurin halittar lafiya wasa'ati da yalwa wal maradi da, da cuta ko rashin lafiya wal bala'i da wata musiba ba su da wannan iko sai abin da Allah ya ga dama ta yanzu mai irin wannan hali shine za ku bauta ku ce shine ubangijinku ku ce shine abin bautarku wannan gaskiya ba daidai ba ne sannan ku bar Allah Allah nan wanda huwa sami'u shine mai ji li aqwalikum ga zantuttukanku al-alim sannan masani bi ahwalikum ga halayenku wal istifhamu lil inkar tambayan nan da aka yi a farkon aya aka ce ga ya musu yanzu za ku bautawa wanda ba bai mallaka muku ko wato bai mallaki wata cuta ko amfanarwa gare ku ba wannan tambaya ba don su ba da amsa ba ne an musu tambaya ne domin a yi inkarin irin abin da suke yi an fahimci abin kamar ka ne ka shigo ɗaki sai ka zo ka tarar da ɓarawo kuma ɓarawon na ƙila ku ne ka san shi yanzu wa ne kai ne ka zo za ka min wannan barna A'a ba kana sai baka amsa bane ya eh ni ne fa wallahi sai dai ai hakuri ba na kake so ba ka san shi din ne wane shi ma kuma ba inkarin cewa shi din ne wane amma ka yi irin wannan tambaya ko ka masa magana da sigar tambaya saboda ka nuna wato irin munin abin da ya yi shi ne mana wal istifhamu lil inkar wannan tambaya tambaya ce ta inkari ba tambaya ce ta neman a sanar da abin da ba a sani ba to kul ya ahlal kitab qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq na'am wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل تام bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin haƙiƙanin almasihu sannan kuma ya zargi nasara ta yadda har suka bari shaidan ya yi wasa da hankalinsu suka naɗa almasihu a matsayin abin bautarsu bayan ya yi wannan sai kuma ya umarci annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kira duk ɓangarori biyu na ahalul kitab idan aka ce ahalul kitab ana nufin yahudu da nasara gaba ɗaya idan ana son a ware yahudu za a ce yahudu ko isra'ila <laughs> banu isra'il wani lokaci idan ana so a ware nasara sai a ce nasara amma duk lokacin da aka ce alul kitab ana nufin me yahudu da nasara gaba daya kulka ce ya ahalal kitabi ya kuma abota littafi al yahudu wan nasara yahud da nasara ka ce da su la taglu ai la tajawazul hadda la ta tajawazul hadda kada ku ƙetare iyaka shine manan kada ku yi guluwi al yana nufin mujawazatul haddi ƙetare iyaka an ce kai goma kai kuma ka zo kai nawa kai goma sha ɗaya ko goma sha biyu ka ƙetare iyaka saboda haka shari'a tana son har kullum kada a ƙetare iyakokin da ta kafa domin shi ibadan nan ba wani abu bane ne domin a fa'idantar da Allah a'a Allah ya ne domin ya jarrabi mutane saboda haka in ce maka ka yi tafiyan mil goma iya tafiyan mil goma za ka yi sai ka tsaya in ka ƙara ba ta ka yi ba da aka ce sallar asuba raka'a biyu raka abin kawai za ka yi in kai uku ba gwaninta kai ba laifi kai da aka ce a zahar raka a hudu za a yi sai kai hudun in ka kara suka zaman biyar ko fiye da haka ba gwaninta kai ba laifi kai haka la'asar haka magariba da aka ce raka uku ukun za ka tsaya in ka ce a to ai gas na ya kamata a yi balance domin na duduwa ba na yi lissafi kaga isha'i ai hudu ake kaga ga biyu nan ga abin nan don cika ake yi ba ba mara ba sa'an nan asuba ɗaya da ɗaya sun zama biyu saboda haka ba tun da uku ne a bari mu mai da su abun ya yi balas za mu ƙara raka ɗaya sai zamanto biyu da biyu ko da ka kyauta ta niyya saboda Allah ka yi tun da ka ƙetar iyaka a nan ba guninta ka yi ba to haka lamarin addinin Allah dama abubuwan nan da aka ce mu yi ba don su fa'idantar da Allah ba ne a domin Allah ya tabbatar da hikimarsa ko kuma ikonsa kasancewansa shine mai ba da umarni abi illa iyaka shi yasa ma shari'o'in suke bambanta daga wannan annabi zuwa wannan annabi a wannan zamani wani lokaci halatta cin abu kaza a zamani wannan annabi kuma a haramta shi wannan ganin daman Allah ne haka Allah ya ga dama ya jarrabi bayansa a duk lokacin da yake so wannan shine ma'anar ibada shi yasa abun ba karban kiyasi asalin ibada ba karban a ce yadda kake so kawai haka la taghlu fi dinikum kada ku ketare iyaka cikin addininku ai guluwan ketare iyaka ku yi wani abu wanda yake ghairal haqqi wanda ba gaskiya ba bi an tad'u isa wato ku sanya isa aw tarfa'u bi an tad'u isa ko dai ku kaskantar da darajar isa hmm? wannan ana magana da yahudawa kenan yahudawa game da annabi isa hannun riga suka yi yahudawa da nasara game da annabi isa sun yi hannun riga su yahudawa a duniyan allah nan ba wani wanda suke gani ya kawo wa yahudanci cikas da kuma ƙoƙarin gamawa da yahudanci sai annabi isa salam saboda haka ba wani irin sharri da basu masa ba ba irin laƙuba marasa kyau da basu kira shi ba sun kira shi ɗan zina sun kira shi ɗan tawaye sun kira shi wane ne ba abin da dai ba su kira shi ba ƙarshe dai suka yunkuri ma su kashe shi su kuma nasara a ɗaya ɓangaren maimakon su zaman su tsaya kan abin kan iyaka da Allah maɗaukin sarki ya shata musu ba su ƙetare ba su kuma sai suka wuce gona da iri yahudawa su yi abin da ake kira mai tafrit kasa yin abin da ya kamata a yi akwai lafuza biyu abin da ake akwai lafazin da ake kiransa tafrit da lafazin da ake kira ifrat wannan ya zo ala wazni taf'il wannan ya zo ala wazni if'al suna ba da ma'anoni waɗanda suke masu saɓawa da juna idan ka ce farrada ya kasa yin abin da ya kamata ya yi an ce ya yi goma ne sai ya tara ko takwas saboda haka zaka ce farrada fulanun fi hadha al'amri Sana sanan shi kuma ifrat min afrata yufridu shi kuma wuce gona da iri an ce ya yi goma sai ya sha ɗaya ko ya sha biyu ko ya sha uku saboda haka yahudawa da nasara game da isa suna kan abin da laraba suke cewa ala ɗarafai na tsir ɓangarori biyu masu warware juna yahudawa mamakon su yadda manzo ne na Allah ya gaskatar da abin da ke tare da suna a taura da sauran littafin annabawa su girmama shi su ba shi haƙƙinsa suka mai da shi can ƙasa suka mai da shi mutum mafi kowane mutum wato rashin amfani da kuma kawo mushkila a duniya haka suka mai da shi su kuma nasara maimakon su tsaya inda Allah ya ce su tsaya su girmama shi su gaskata shi su ɗauke shi a matsayin bawan Allah mai daraja mai kima manzo su kuma suka wuce gona da iri suka ce ya fi ƙarfin ma a ce masa manzo shi abin bauta ne Allah ne ubangijinsu ne to shine anan malam yace bi an tabu isa wato ku kaskantar da isa nan ana nufi da yahudawa kenan don dama an ce ahlal kitab dukan su biyu sun shiga aw tarfa'uhu fawqa haqqihi ko ko ku daga shi sama da yadda ya kamata a daga shi wanne ne suka yi haka su ne nasara wala tattabi'u ahwa qaumin qad min qablu ku ji tsoron Allah ahlul kitab kada ku bi soye-soyen zuciyar mutanen nan da tun kafin zuwan ku suka ɓace kada ku ɓace kamar yadda mutanen fir'auna suka ɓace kada ku ɓace kamar yadda mutanen hudu suka ɓace kada ku ɓace kamar yadda mutanen salihu suka ɓace kada ku ɓace kamar yadda mutanen nuhu suka ɓace ba za ku ɗauki darasi ba hmm? ai bi guluwihim kada ku wuce gona da iri ku ɓace kamar yadda mutanen da suka gabace ku suka ɓace wa hum aslafukum sune wanda suke kakaninku na can na can baya a hausa ko na can gaba wa hadhal ghulu balalun anil injil wa an muktabal akli wannan ƙetare iyaka da kuka riƙe na aƙidar ku game da isa cewa shine ne allahnku shine ne ubangijinku shine abin bautarku wuce wato balalun ɓata ne ɓata ce gabarin menene injil ba ku yi aiki da asalin injil ba da wannan aƙida ta wa an muktabal agli kuma a gaskiyar lamari hafta kun bace ma kun daina aiki da lafiyayyen hankali wa aballu kathiran kada ku bi hanyar mutanen baya da suka ɓace kuma suka ɓatar dewa minan nasi daga mutane wa ballu suka ɓace an sawa sabil gabarin madaidaiciyar hanya ai ɗariƙil haƙƙi hanyar gaskiya wa huwa ma ja'a bihi shar'u shine wato abinda shari'a ta zo da shi wa huwa alqur'ani shine alqur'ani wa sawahu fil asli alwasat abinda ake nufi da asawa a asalin larabci tsakiya aka ce sawa usabil ana nufin tsakiyar hanya to Allah maɗaukakin sarki kun ga irin yadda ya sifanta ahalul kitab ya kuma gargaɗe su banda guluwi banda jafa'i banda hali irin na yahudawa banda hali irin na nasara shi ke na wannan mu an ba mu labari kawai a'a ai mu mana mana darasi ne ana koya mana ne kada mu yi hali irin nasu game da mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam game da littafin mu alkur'ani game da addinin mu musulunci mu tsaya inda shari'a ta ce mu tsaya ba ragi ba ƙari wannan shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa la tatruni kama atratin nasara almasiha wa qulu abdullahi wa rasuluhu haka annabi yace la tatruni kada ku yebe ni ku wuce gona da iri cikin yebona kama atratin nasara almasiha kamar yadda nasara suka yabi almasihu suka wuce gona da iri ni in za ku yi magana a kaina ƙwaƙulu ku ce abdullahi wa rasuluhu bawan Allah manzon Allah ya isa shi kenan to a cikin musulmi an samu wanda su masu ƙoƙarin kwaikwayon nasara an samu mashkilar abin kenan an samu a matsayin misdaƙin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam la tabi'unna sanana man kana qablakum man qablakum annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya ce tabbas sai kun bi irin hanyoyin da magabatan ku wanda suke gaban ku suka bi irin yahudu da nasara kuma abin da ke faruwa kenan wannan abin takaici ne wallahi abin takaici ne kana matsayin musulmi hadisi ya inganta game da wata siffa ta Allah ko game da wata siffa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ƙaryata wannan da wani ra'ayinka ko da wata hikaya wadda bata inganta ba a bisa mizanin ilmi wannan abin takaici Allah ya sauƙaƙe ko a gana ta kulle, wanda ya ce maka annabi ai haske ne shi ma tun kafi abin nan daga daga haskensa ne daga wani bangaren sa ne aka dauka aka halicci duniya daga nan aka yi wane ne a tara mutane a kwana ta musu tatsuniya ana ta saba wa Allah wai da nufin a girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba daidai bane kuma abin ta ci ma wannan sulkullen bautar ba ma ga annabi ba duk da yayi ta ga annabi ma haramun ne balantana ga waninsa yanzu an dawo akwai masu bautawa inyas Wanene wanene wane ne wani hmm? abin takaici mutane ga alkurani a hannu a gaban kuna karanta shi kuna ya fahimtarsa ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban ku kuna iya karanta su kuna iya fahimtar su amma duk da haka a bar su a koma ana surkulle wannan abin takaici Allah ka shiryar da mu na'am لعن الذين كفروا الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون تو كاب mu ci gaba za kira shugaban kwamitin zakka shi abin nan al'adar mu ta gudana a wa'annan kwanuka shugaban kwamitin zakka zai zai ya yi jawabi da ja hankulan wadda Allah maɗaukin sarki ya huwace musu ba da zakka akan cewa su bayar sannan kuma kamar yadda aka sani kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa qamatis sunna tana da committee na zakka tana karban zakkan dukkan abubuwa da za a bayar zakkan dabbobi ko zakkan hatsi ko zakkan kudi in aka bayar kuma za a riba wanda suka cancanta insha Allah ta'ala kuma akwai talakawa da dama da suke zuba ido su ga wannan kwamiti mai zai basu ah, saboda haka ah, ɗan kaɗan da muke da su wanda Allah maɗaukin sarki ya ce musu ba da zakka ah, muna jan hankulansu da su ba wannan kwamiti zakka muna fata kuma Allah ba da ikon bayarwa saboda haka abu muhammad sheik muhammad barkin da yana nan aha o bai ji daɗi ba Allah sarki to Allah ya bashi sauki to yana gare na masa bayanin kenan muna <laughs> ko ya wakilta wani ne to tunda bai wakilta wani ma na sa akwai Alhaji Musa mai zare kai ne ma jin zakkan ko to Alhaji Musa mai zare na sa akwai Alhaji Ahmad Alhaji Ahmad eh, Modibo akwai Alhaji Muktari Alhaji Ola Eh, na san dai wasu membobi wanda yana iya tunawa da su eh, saboda haka eh, ga wanda Allah ya wace musu sai su tuntubi wannan kwamiti muna fata Allah ya taimake mu ta Allah ya ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'il Allah an ci waɗannan da suka kafirta min bani isra'il daga banu isra'il من اليهود والنصارى daga yahudu da nasara banu isra'ila yawanci aka yi furucinsa yahudawa dai dama dole su shigo ciki kai tsaye nasara su ma suna suna shiga domin da annabi musa da annabi isa duk an aiko su ne zuwa ga zuwa ga al'ummar isra'ilawa duk da idan wani wanda baba isra'ila ba ya zo ya ce ya shiryu da su ba ba damuwa bane za a karbe shi an fahimta wanda suka akwai wanda suka kafirta daga banu isra'il Allah maɗaukakin sarki ya la'ance su ya la'ance su ta hanyar harshen annabi Dawud da harshen annabi Isa alaihi salam yanzu ana ba mu labarin waɗannan mutane bi an da alaihim Eh, eh, eh, hanyar harshen wani ne muka ce harshen annabi dawud ala ne dawud a bisa harshen annabi dawud bi an da'a alaihim cewa annabi dawud ya musu mugunyar addu'a musu ku iradatan sai aka shafe su aka mai da su aka mai da su birrai Allah ya juyar da halittarsu daga mutum zuwa halittar biri wa hum ashabu aila su ne mutanen wani gari da ake kira aila a can kusa a kan tekun mediterranean mediterranean tekun mediterranean mai sunan tekun da hausa na'am aiwa farin teku babu shakka asalin farin teku mediterranean laraba suna kiransa albaharul abiyar farin teku amma a larabcin zamani larabcin zamani suna kiransa albaharul abiyar amma dai a tsohon larabci a tsofin littafai ana kiransa baharul rom wato tekun romawa ko ma da hausa abinda aka kira kenan baharul rom ko bahar rum ba ma cewa ma kun rum din muna cewa bahar rum kamar yadda ake fada cikin tsohon larabci an gane yawwa amma dai yanzu wannan bahar rum din kusan larabawa yanzu har larabci na zamani ko a jaridu ko a gidajen rediyo ba sa amfani da wannan sai da ce farin teku albaharul abyad albaharul abyad mutawassit wato kamar ana fassara shi da wannan lafazi wanda asalinsa na latin mai sunan abin mediterranean <laughs> wato uh, teku na tsakiya saboda haka aila din nan kun san falastin na iyaka da mai da albaharun abiyar da baharun rom saboda haka mutanen wannan gari sun yi laifi sun nuna wa allah wayo saboda haka allah ya kama su itadu fi sabti wato sun yi ta'adda a ranar asabar wato sun wuce gona da iri sun yi wa Allah laifi game da asabar kun sa a shari'ar da annabi Musa ya zo da ita haramun ne a yi aiki ranar asabar an gani akwai hukunci mai tsanani ga duk wanda ya kuskura ya yi aiki ranar asabar hukuncin kisa ne ba maganan wasa a ciki to kuma duk annabawa da suka zo bayan annabi musa suna ma annan asabar din kafin annabi musa annabi isa ya zo a saukewa abin na saukewa isra'ilawa wannan nauyi to kuma ne daga cikin babban laifin annabi isa wurin yahudawa don me zai halatta aiki ranar asabar wannan babban laifi ne to abinda suke yi shine kamar yadda ya zo cikin suratul araf istatihim hitanuhum shurran yawma sabtihim wa yawma la yathbituna la ta la ta la menene la tatihim asabar yana farawa tun daga farkon dare yinin juma'a na karewa rana tana faɗo asabar ya fara saboda haka kifaye za su yi ta fita kuma suna watayawa ko ta ina gaji kifa suna ta tsalle awa 24 daren asabar da yanin asabar duk kifaye ko ta ina saboda haka wasu suka yi son zuciya mutanen garin dama aikinsu su ne suka kasu kashi uku ɗaya ya zamanto mai saba wa Allah kai tsaye ɗaya kuma ya zamanto mai yin wa'azi cewa haka ba daidai ba ne ɗaya kuma ya zamanto ɗan kallo sarkin wayo kenan sarakunan hikima su ba ba sa <laughs> magana don suna da hikima an fahimci abin ba so sai ta rikici da mutane su ma saba wa Allah tun daga ran juma'a saboda haka sai suka zo suka yi dabara a taune ta yadda za a tsara ga hmm? yadda kifayen na in sun taso daga inda suke za su iya shigowa a ranar asabar ɗin, amma ba za su iya fita ba saboda haka in ladi ya zo sai zo su kama kifayensu to akwai kashi na biyu wanda suna ta musu wa'azi suna cewa gaskiya kada ku yi haka kun za Allah ya haramta aiki ranar asabar wannan abin duk da ba aiki bane ranar asabar amma wata dabara ce da da kuka yi domin ku fa'idantu da ranar asabar din wannan ba daidai bane su kuma dai bangaren suka ce a ah, kai ba wanda mu ba za mu ce komai ba in Allah ya ga dama zai kama su in Allah bai ga dama ba zai basu to kissar su ne nan amma kissar su ta fi ta ta ta fi zuwa da tafsili a cikin suratul araf kamar da muka ishara mala ce wahum ashabu aila su ne mutanen aila ita da fi sabti wato sun laifi a ranar asabar wasadul hitar wato suka kama kifaye suka yi su suka kama kifaye a wannan rana to saboda haka a zamanin annabi dawud ne annabi dawud sai ya la'ance su wata rana sun shigo kamun kifi duk wanda ya zo fita sai ya fita siffan biri shi ba mutum ba cikakke shi kuma ba biri ba biri ba ɗari bisa ɗari suka zamanto dai haka maluman tafsiri suka ce bayan kwana uku Allah halaka su gaba daya amma dai sun zamanto bin na wasu 'yan kwanaki kafin Allah halaka su wa isa ibn maryam ko wa isa ibn maryam ko da kuma harshen annabi isa dan maryam shi ma bi an da'a alaihim fa musiku khanazir annabi isa shi ma akwai wasu mutane da suka saba wa Allah ya musu mugunyar addu'a Allah ya mai da su abin nan aladu wa ashabul ma'ida su ne mutanen nan na ma'ida wato mutanen teburin abinci hmm? al-ma'ida teburin abinci ba dole sai ya zamanto tebur ba abinda laraba suke kira sufra yanzu eh, a kawo abinci hada dukkan dai abinci haka ko a kan tebur ko a ƙasa domin a ci wani a kiransa ma'ida to wasu haka kawai suka bushe iska suka ce ya isa da maryam hal yastati rabbuka rabbuka an لننزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين نعم شكرا za mu samu kissar nan gaba a ƙarshen wannan sura abin nufi dai haka kawai wasu suka bushe iska suka ce ah, isa ɗan maryam yanzu kuwa ubangijinka zai ya sauko mana da abin nan teburin abinci daga sama <laughs> annabi isa ya ce ku ji tsoron Allah bai kamata ku yi ta wannan wannan irin wannan request ba ba daidai ba ne ƙalar ƙulla in kuntum mumini ce ku ji tsoron Allah in dai har ko masu imani ne imani na gaskiya suka ce a to nuru da annaku na kula min hafi zama inna kulubuna wa la da ba'ani ƙarsa daktana wa da kuna alaiha min shakiri a ba wani abu ne muna so dai muna dan jin yunwa ne muna sha'awa ne mu ci abincin Allah kawai daga sama a sako mana da shi suka nace ne suka nace sai annabi isa ya daga hannu ya ce allahumma anzil alaina ma'idatan min as-sama takunu lana a'idan li awwalina wa akhirina yayi addu'a ce ya Allah sauko mana da teburin abinci daga sama Allah ya ce to zan saukar da teburin abinci amma duk fawon da ya kafurce bayan teburin abincin nan za a kama shi da azaba to su ne wa'annan waɗanda an sauƙa musu teburin abinci sannan kuma ba su yi imanin ba suka butulce saboda haka annai isa ya musu mugunyar addu'a suka zamanto menene suka zamanto aladu to labarin su ne wannan wa hum ashabul ma'ida zalikal la'anu wannan la'ana da ta same su waɗannan Allah ya la'ance su bisa harshen annabi Dawud suka zamanto birrai waɗannan kuma Allah ya la'ance su bisa harshen annabi Isa suka zamanto aladu hakan ya faru ne bima asau ai bi isyanihim zalika saboda irin da wannan sabo da suka yi da sabon Allah da suka yi wa kanu kuma sun kasance qabla zalika kafin wannan ma sun zamanto ya taduna masu ƙetare iyaka na'am eto eh, to kenan kanu ko ka karanta wannan aya ko domin kanu sun kasance la hauna an munkari ay la yanha ba'dhum ba'dan an munkarin fa'aluhu ay an mu'awadatihi dalili sun kasance ba sa hana junansu la hauna ba sa hana juna la yanha ba'dhum ba'dan sashin su baya hana sashi an munkarin wato aikata wani munkari da fa'aluhu da suka aikata sashin su baya hana sashi su sake dawowa su aikata shi wannan shine aikin su dama can ba mutanen kirki bane ba sa kan hanya kuma suka suka yi wannan babban laifi wanda ya sabbaba musu la'anar annabi Dawud da kuma annabi isa alaihi salam labi isa ma kanu yaf'alun ma kanu yaf'aluna abinda su kasance suna aikatawa wallahi ya ɓaci ai fi ilhum hadha wannan aiki nasu ya ɓaci na'am ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب نعم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ترى كان غني يا محمد يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان غني أبي المخاطب ko dai duk wani abokin magana kana ganin su hmm? kana ganin kathiran dewa minhum daga cikin su yatawallawna alladhina kafaru suna jibintan waɗannan da suka kafurta min almushrikin wa wanda suka kafirta daga mushrikai wasu bautan gumaka da ma suna jibintar su saboda me bughban lid-dinil islami saboda nuna kiyayya ga addinin musulunci kana ganin su ya muhammad Yahuda da ke tare da kai a madina ba jahilai ba ne sun san kai kana addinin tauhidi addinin ta Allah ba su jahilci munin addinin larabawa masu bautan gumaka ba amma saboda tsananin da suke kinka da kin musulunci sai suka koma suka yi kawance da masu bautan gumaka Allah ya sauƙaƙe labisa ma qaddamat lahum anfusuhum ma qaddamat lahum anfusuhum abinda rayukansu suka gabatar musu ko abinda tunaninsu ya gamsar da su ya basu lalle ya ɓaci labisa ya ɓaci min al'amali hmm? na daga irin aikin da tunaninsu ko hankalinsu ko son zuciyarsu ya ɗora su a kai wannan abin ya ɓaci mil mujibi lahum saboda wato makomarsu da wannan aiki zai wajabtar musu wanda yake makoma ce ta fadawa cikin mai cikin azaba Allah ya sauƙaƙe kuma menene menene abinda son zukatan nasu ya gabatar musu wanda har aka ce ya ɓaci ya yi muni an saƙi Allahu alaihi son zuciyansu ya gabatar musu da abin da ya kawo musu hushin Allah a kansu wa fil azabi hum khaliduna su wa'annan khaliduna masu dawwama ne fil azabi cikin azaba saboda irin wannan hali nasu walau kanu walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya نعم ولكن كثيرا منهم فاسقون ولو كانوا دا سن يؤمنون بالله suna yin imani da Allah wa nabi Muhammadin da kuma annabi Muhammad wa ma unzila ilaihi da abin da aka saukar zuwa gare shi shi annabi Muhammad na alkur'ani mattakazuhum ay al-kuffar arab da ba su riƙi kafirin larabawa masu bautan gumaka a matsayin abokan jibinta gare su ba ai auliya walakin na kathiran minhum fasiqun sai dai da yawa daga cikin su masu barin hanya ne fasikai ne ai kharijuna anil imani masu fita ne su bar imani wa amana al-qalilu alladhina ma kharaju an ta'alimi kutubihim wa tamassaku bil mithaq amma ba haɗu aka zamanto ɗaya ba laisu sawa'a min alil kitabi kamar da Allah ya ce cikin wata aya ba a haɗu aka zama ɗaya ba daga cikin yahudawa an samu kaɗan da suka yi imani suka yi imani saboda haka wa'annan suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka rike musulunci da salloli da sauransu wa'annan ana kiransu wa'anda suka cika alkawarin da aka danka musu cikin attaura shine mana ma kharaju an ta'alimi kutubihim wa tamassaku bil mithaq to ina ganin ya kamata mu tsaya eh, ina jin ban zo da tamboyi ba amma in akwai sabbin tamboyi a ba mu ko biyu haka sai mu amsa mu cika lokaci akwai to mu gani uh, to assalamu alaikum ko ke nufi assalamu alaikum Allah ƙara wa malan lafiya da ma sauran malamai gaba ɗaya gaba ɗayansu to taimaka mini da wurin karanta bayan ga tambaya menene hukuncin mutane masu yin zina a wannan wata mai albarka na'am menene hukuncin masu yin zina a wannan wata mai albarka wannan fatawa kowa zai amsa ta ba ta bukatar dogon ishiyari da dogon karatu suna masu sabon Allah Allah ya sauƙaƙe kuma wannan faɗakarwa dai tana da kyau babu shakka zina haramun ne a kowane wata ma ballin tana kuma irin wannan wata mai albarka watan eh, watan azumi watan tarawihi watan itikafi watan karatun alkur'ani watan sarar da zumunta a ce mutum ya kasa sama wa kansa alheri ya kasa yin abin da Allah zai gafarta masa sai zina kai babu shakka ma wannan aiki ya tabe Allah ya sauƙaƙe sai tambaya ta biyu Umar me yace wasu mutane suna yin aure kafin bayan kuma wani watan to tambaya ta biyu yana cewa wasu mutane suka yi aure kafin Ramadan ko eh. sannan bayan Ramadan kuma sai su sake matan wani ramadan kuma su sake aure babu shakka dai wannan ina kamar wazi da yake yi tambayoyin nasa a duk wazi yake yi ina jin yana da wasu wanda yake ganin suke da irin wannan hali aure dai yana da kyau matukar ya cika sharuɗansa amma filan kamar yadda eh, mai tambaya ko kuma mai rubutun na ishara wasu suna nema su mai da abin kamar wasanni haka saboda haka auren su ba duba haƙoƙin auren suke yi ba kuma watakila ba sa duba cewa ai aure dama ana yin sa ne domin a zanna har illa masha Allahu ba za a aure ba wata ɗaya kawai ko kuma a wata biyu ko wani abu idan ma aka bayyana da wannan sharaɗi to auren ba ba halal bane saboda haka aure na bukatan na da haƙoƙi idan ka auri mace ta yiwu a samu ɗa tsakaninku saboda haka idan aka ce ba ramadan zaka sake ta kaga kun kawo kun sa dan cikin mushkila har yanzu ita ma uwar yanzu an barta ba miji watakila kai musamman ko masu irin wannan sake sake da wuya a ce za su iya daukan dawainiyar yaro ka ka sa uwa cikin mushkila ka sa yaron shi kansa cikin mushkila ba kyauta masa ba sannan waliyan matar har yanzu ka sa cikin jidali za ka bar da wahala kuma gaskiya ba daidai ba ne wannan a tsoron Allah idan za a yi aure da nufin abin nan a tsare kai a tsare mutuncin kai lokacin ramadan wannan yana da kyau yana da kyau a bautawa Allah a cikin ramadan da ma aure mutum ya ƙara kimtsa kansa ya zamanto kuma yana abin nan iyalinsa hidima nan ma samun lada ne da fata kuma Allah ya bashi zuriya mai albarka amma aka yi auren a riƙe a bada dukkan haƙƙi kuma a ci gaba da zaman auren dindindin sai abin da Allah sai abin da Allah ya so sai in an samu wata larura suke kawo rabuwa tsakanin mace da namiji abin da ya kamata mutane masu mutunci su yi kenan abin da ya kamata musulmi su yi kenan maza da mata kada a ɗauki harkar aure wasa a rika sanya mutane cikin jidali ka ga mace tana ta yawo da yara tana neman taimakon mutane ko waliyanta suna nan suna ta shan wahala shi kuma wannan watakila daga bayan ramadan ɗin ma barin garin zai yi ba zai sake dawowa ba watakila sai sai illa masha sha Allah to kaga duk wannan ba daidai bane muna fata Allah ya taimake mu muna yi amsa wannan to me yake cewa shi kuma to bari mu amsa wannan tambaya ta farko tana cewa mai tambaya yana cewa ya ji wani malami yana cewa duk dare imam malik yana ganin annabi yana mafarkin ko yana mafarkin a mafarki kenan ko kuma yana ganin sa ido da ido <laughs> to in magana yana mafarki ah, yana ganin sa ido da ido ne wannan wannan ba daidai bane ba gaskiya bane wannan surkulle ne yawanci da masu da sisa eh, sufaye haka suka suka yi ta kisoshi na ƙarya da suka yi cusawa cikin eh, abin nan cikin al'ummar musulmi annabi ya riga koma ga Allah madaukakin sarki ba magana kuma a ce wani yana ganin sa ko zai bada wani hukunci da sauransu an samu matsaloli irin na mutuntaka da ya taso tsakanin sahabbai masoya annabi amma duk da haka annabi bai fito ya ce musu ga abin da za a yi ba gaskiya ba daidai ba ne in kuma mafarki ne ni ban sani ba ta yi kowane rana ko dare zai yi abin nan amma kuma wannan menene ai ba wani abu ne la yuqaddimu wa la akhir to a ce duk dare kana mafarkin annabi sai me wannan kenan zai zamanto zani a'a ba zai zamanto zani ba idan har kana ganin annabin a bisa surarsa kamar yadda aka sifanta shi yadda yake da launin fatan sa, da irin yadda yanayin tsayinsa da sauransu in ka gan shi to lalle shi din ne gani a mafarki to amma fa wannan ba zai kara maka komai ba matukar in ba ka lazimci shari'a ba take rubuce cikin alkurani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a fahimci wannan tambaya ta biyu mai take cewa eh tambayar shine akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin cewa imam malik zai zo bayansa babu nasti kan wannan sai da akwai wani hadisi mai kama da ishara akwai ishara haka saboda haka malikiya suna cewa wannan ishara ne ga zuwan imam malik wannan ba laifi ba ne don an samu isharori irin wannan amma dai duka jauharin al'amari dai shari'a dama annabi ya riga kawo ta cikin alkurani da sunna wannan shine mizani kada wani ya kama wani abu Abin da za su ke cewa abin nan sakere shi kama ganye ka zo ka ta kama wasu surkulle ka bar abin da yake jauhari shine zai sanadin shiganka aljanna ko ya sanadin shiganka wuta ka bar shi ka koma gana ta kame kame a gina addini kan abin da yake shine asali alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya taimake mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kinta ya ba mu damina mai albarka ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya taimake mu har kullum subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik